Ƙungiyar shirya zaɓuɓɓuka na da kimtsi gudanar da zaɓuɓɓukan 2021 haka dai shugaban ƙungiyar ya bayyana ga 'yan jarida yau da sahe kimanin takardu miliyan 4,200 aka yi shimfiɗar ƙasa baki ɗaya girgam na na'urar zamani zai samu kintsuwa a watan Fabrairu 2020. Ƙungiyar ƙasa mai kare haƙƙin ɗan Adam CNDH na baiwa magajin nan gari na yankin maraɗi horo bisa wato damar da aikin mukaminsu ya tanada musu da mutunta doka don sa birki ga yawan kaucewa da ake yi a yayin fitar al'umma. Nan gaba daga watan Desamba 2018 alawus ɗin ma'aikatan gwamnati 'yan kwantarage za a mayar da su a harabar tangarafu Niger Post matakin da ministan tattalin arziki ya ɗauka kenan muna ɗauke da cikon bayani cikin rahoton musamman na yau. Masauraro kamu da haka yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla. kimanin takardu na 'yan kasanci miliyan hudu da dubu ɗari biyu aka yi wa 'yan ƙasa a shimfidar ƙasa baki ɗaya zuwa ranar 30 ga satumba 2018 a faɗar shugaban ƙungiyar ƙasa mai zaman kanta da ke kula da shirya da zaɓuɓɓuka lissahin ya fito ne cikin sakamakon ayyukan shekarar farko na ƙungiyar wada aka girka a hukumce ranar uku ga watan nuwamba 2017 dangance da shirye-shiryen zaɓuɓɓuka na 2020 2021 a cewar metr isaka suna seni na iya shirya da zaɓuɓɓukan na 2021 bisa kimtsi mu saurare shi. Daga ranar 30 ga watan Satumba 2018 a jimilla mun samu mutane miliyan 4,158,750 da da aka yi wa takardu na haihuwa aure da ma mutuwa a cikin garuruwa tun ga unguwanni da da'irori. Mun yi la'akari ba kwamishinan hukumar zaɓe seni da ke zaunawa gaban jama'a domin yi musu takardun. Jami'an wanda aka sa dama aikinsu ne. Girgam ɗin zaɓe na zamani za a miƙa shi a hukumance ga shugaban hukumar zaɓe seni ranar 4 ga watan Fabrairu na shekara 2020. Sannan washe gari za a miƙa shi ga ministan cikin gida kamar yadda doka ta ce. Daga ranar seni ba ta da shakkar cewa tana iya shirya zaɓe a cikin lokacin da doka ta ƙayyade. a gaida mutar Muhammadu da fasara. Domin inganta sufurin zirga-zirgar ɗaukar al'umma cikin da'irar Yame, birnin Yame ya rataba hannu ga wata yarjejeniyar hulɗa don bunƙasarwa da kautata lamarin zirga-zirgar ɗaukar al'umma birni da na kewaye, wato tsakanin birnin Yame ne da wani kamfanin Faransa ko da aka girka wannan yarjejeniya. Muktar Mamudu ya bayyana hanyoyi da dama da suka tunkara na ƙasa da ƙasa don girkin nagartaccen tsarin zirga-zirga a yame ga fasar kalamun nasa. Sha'anin sufuri abu ne wanda ya kamata a yi hubasa na daidaito a cikinsa da kuma tabbatar da yin aiki domin al'umma. Ba sai matsalar ta zo ba sannan a ɗauki matakin gyara ta. Ina gani sai an kama hannu biyu biyu kuma kama wanne shine manufar taɓa hannu akan wannan yarjejeniyar. A yayin da muke ta ƙoƙarin samar da dabarori iri daban-daban na samar da sha'anin sufuri mai ɗorewa a cikin birnin Yamai. Tuni har ma mun shirya shirya da abokanin hulɗa na neman ƙungiyoyin ƙasashen waje da ke iya tallafa mana da kuma kula da wannan aiki a cikin babban birni. Ina iya dogaro da dukkan ƙungiyoyi da suke cikin birnin Yamai domin kowa yana da rawar da ya kamata ya taka saboda babu wani da zai zo ya aikin a gurbinmu. Jiya ne a nan ya mai aka kammala babban taro na kungiyar sai yawo ECOWAS aji na biyu taron da kungiyar ta shirya ranakun 14 da 15 ga watan da muke ciki manufar da ita ce girka fasulla bai daya na rigakai ga ciwo kan duk wata wani rigingumu bisa ga tafarkin wato lumana matasa a wannan taro sun dau alkawarin bada gudunmuwarsu cikin ƙasashen na sai yawo dandi adamu babban daraktan harabar kawo sabon lumfashi ga al'adu ya mana ƙarin bayani kamar haka. ta ganin addinai sun samu jituwa cikinsu da tsakaninsu mun ga kamar kwalliya ta biya kuɗin sabuni kuma an ga mutane sun yi fahimtar juna yanzu babu tashin hankali saboda addini cikin kasashe musamman ma'udin sa matasa a sahun gaba dangance da kulawa da wannan al'amari ko yaya ko ga matasan sun karɓi wannan sai karɓe shi da kyau su mar kankansu sun yi bayani sun yi godiya da aka kirayo su aka sa su gaban wannan aikin yau duka tashin hankalin da ake yi da matasa ake unhwani domin a yi shi su ake jayowa a sa su cikin ƙungiyoyi na tashin hankali domin a tada hankalin mutane a sa matasa cikin wannan kokowa don su gane menene ya kamata su yi menene aikin su domin ganin babu tashin hankali cikin kasashen ecowas. Ministan tattalin arziki ya umarci ma'aikatan gwamnati da ake biya har yanzu dai a hannu da hannu kan taga da su gago ta buɗa asusun ajiya cikin bankuna ko harabobin gidan tangarafu Niger Post kenan kamin goma ga watan Disamba mai zuwa don ya kasance a zuba albashin nasu cikin wa'annan asusun matakin da haɗakar ƙungiyar ma'aikatan Niger CDTN ke gani kamar an tilasa musu. Abdu Abdurrahman sakatarin kula da hulɗa na biron zartarwa na CDTN ɗauke da ƙarin bayani. Ya kasance yanzu ya tilasa ma'aikata dole kowa sai ya je banki. Amma muna ji wai suna cewa za su ba Niger Post ƙarhi za a sa duka yawanci ma'aikata masu ƙananan ƙarhi su je su buɗe can saboda can Fred Trinity Conti ba su da yawa mai amma akwai komin komin a cikin komin rural waɗanda Niger Post ba ta cikin su kenan in akwai ma'aikaci mai ƙaramin ƙarhi kamar irin na su tuba ƴan ragi wannan wanda yake biyan shi bai wuce wata jaka 30 jaka 40 jaka 50 jaka 60 in ya kasance sai ya taso daga can garin da yake har ya zo babban birni ne ya ɗauki albashin nashi kaga kenan akwai matsala kenan nan Salman sai kashi kuɗin mota da yawa kuma har ga kuɗin da a haida mishi na Trinity Conti inda ake kyau kenan kamar salar kishi ya rage shi ko salar yau in ba a kara shi ba bai kamata a ce a nemi rage yaushe ba saboda kowa san rayuwa da take ta tsada mutum ya je ya kai salar kishi cikin banki ba dole ba ne A wani bangare kuma sandikar lemar ɗaya na ma'aikatan kiwon lafiya reshen makarantar ƙasa ta kiwon lafiyar al'umma ta yame to ranar jiya suka tsunduma yajin aiki na kwana biyu suna koke ne na a biya su alawus ɗinsu na shawar da suka gudanar haka zalika da jarabawar aikin tsaye na 2017 da kuma bisa gyaran fuska ga shafin inganta albashin magoya bayan su na nsp ta yame ga fasarar bayanin bubakar cusu babban sakataren ƙungiyar. Akwai wasu ayyuka da muka gudanar a yayin shekarar karatu ta 2017-2018 waɗanda ba a biya mu su ba, kamar aikin da ake kira vacation, kimanta ayyukan nema ya aiki na ɗalibai. Banda haka muna buƙatar a yi mana matsayi na ma'aikata. Ba mu iya zuwa makarantar NSP ba tare da ana iya gane mu ba. Wani abu da ba mu amince da shi ba shine tsarin biyan albashi. Mun gano cewa babu adalci tsakanin ma'aikata a tsarin. Saboda haka muna kira a yi masa gyaran huska. Mun ba da wa'adi na sati ɗaya a watan Oktoba. Mun sabunta wannan wa'adi a yayin babban zaman taron mu domin mu baiwa shugabanni lokaci mu ga abin da suke iya yi. Sai dai kash ba abin da suka yi kawo wannan rana ta yau. domin sa birki ga yawan ja'in ja a lokutan zanga-zangar fitar al'umma da irin kafar angulun da ake sawa bisa 'yancin ɗan adam magajinan gari na yankin maradi sun samu horaswa bisa damar da aikin wato mukaminsu su ya tanada musu akan bin doka da oda tare da mutunta dokoki fusa'a ce da hukumar kwamitin ƙasa na kare 'yancin ɗan adam ya inganta Maitar asumana musa shugaban cndh na riƙon ƙwarya ɗauke da ƙarin bayani Duk lokacin da misali mutane suka ce za su yi kamar wani zanga-zanga kundinmu na ƙasa na tsarin milki ya ce mutane na iya su hito su yi ta. Amma an tsaye da ka'idodi yadda ya kamata a yi ta. To sai muka ga dukkan lokacin da aka ce za a wata zanga-zanga sai mu ga an turo dakarun tsaro su kuma in sun ka zaka mahi yawanci arhi suke sawa ta sai mu ga masu zanga-zangar daga wanda an ka ma ciwo sai kuma wanda aka kama aka jefa a cikin kurkuku. kurkuku an samu yin shari'a a ba masu yin zanga-zanga a gaskiya idan sun tai gaban kotu to idan shari'a ta yanke cewa suna da izinin su yi zanga-zangar da sun kai niyya yi bai kamata a ce mayar ko kuma dai wata hukuma can ta tashi ta ce ba za a yi ba kiyaye dokoki na ƙasa su ne kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Bari mu shiga fannin wasannin motsa jiki a fannin kwallon kafa tawagar Mena Espoir ta ƙasar Nijar masu shekaru ƙasa da 23 yau da maraice za su fafata a wato tare da Italon Espoir na Burkina Faso a hilin kwallo na ranar 4 ga Augusta a Wagadugu a fadar Suleiman Mohamed shugaban kungiyar 'yan jarida na fuskar motsa jiki ya ce akwai amfani da dama ga wannan haɗuwar. confederation africaine de football ta hidda wannan tsari na competition na yara wanda ba su kai shekara 23 ba egypt za a yin ta a november 2019 to wannan eliminatoire kin ne ake shiri waɗanda sun ka ta egypt uku na hawari su za su representer duka africa can rose olympic da za a yi tokyo 2020 to wannan ekip kenan da abubuwa ga ita ce za ta fara wannan kwankwalan nan da za a yi can egypt an 2019 federation jiran de football mun ka gani ana yin coupe d'afrique de nation ta waɗanda ba su kai shekaru 20 ba nan ya mai da maradi dan zuwa wata uku kenan dan mi ba mu kai su dan saboda ai horon su su saba da hita su bude idanunsu su bude hankalinsu su ma su kara hamziri su kara kozo dan saboda a shirya su da kyawu Bayan kwanaki goma sha takwas Hamani Isaka mai tafiyar nan a kafa don zaman lafiya a jiya Alhamis ya isa dogon duci kilomita 280 da babban birnin kasar inda ya kwana. Mai tafiyar dai ya koka da matsalar wurin sabka a wasu kwamin inda ko tarbansa ba a yi ba mu tunasar da ku da albarkacin zagayowar shekaru 60 na kasancewa jamhuriyar mu ne sallar zandar sabuwa ne wato shi amani isaka ya tarki wannan guri aji na hudu ke ga yana hayinsa don a yi zaman lahiya a cewarsa ga fasar kalamun nasa. Euh, Makasudan tafiyar ma ita da kanta shine na wayar da kawunan matasanmu a kan abin da ya shafi zaman lafiya. Da yake da matukar mahimmanci a rayuwa saboda zaman lafiya mabudin ci gaba mai ɗorewa ne ga ƙasa. A Nijar gaskiya akwai zaman lafiya saboda da a ce ba zaman lafiya ba zan iya tafiya a ƙasa ba daga Yamai zuwa Zandar ba tare da wata matsala ba. Yanzu a karo na hudu kenan da nake iya irin wannan tafiya. A shekarar bara na yi tafiya zuwa tawa wajen tawa Sakola. Ba matsala da nake fuskanta sai wajen waɗansu hukumomi na garuruwa inda akwai waɗansu da suke cewa ba a sanar da su ba don haka ba za su sauke ba. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya yanzu kuma ga rahoton na musamman. Nan gaba alaus ɗin dukkan ma'aikata yan rage na gwamnati za a karkata alakar ne wato biyan nasu a harabar Niger Post ma'ana za can ne za su ɗauki albashin nasu matakin da ministan tattalin arziki ya ɗauka kenan sha biyu ga watan Nuwamba nan ne wato sanarwar ta fito. A kai dai Tarnan Fudai Ahmed ya firanta da daraktan wato general na Niger Post Isaka Kane ga zubin firar tasu. Duka ma'aikatan kwantaragi na gwamnati za a fara biyan su a Niger Post a Yamai, haka ma a cikin fadin ƙasa mataki ne da ministan kuɗi na ƙasar Niger ya ɗauka. A cewar babban jagoran ma'aikatar Niger Post Idrisa Kane, wannan tsari yana tare da alfanu da dama ga ma'aikata 'yan kwantaragi. La bancarisation a Wannan tsari da ake kira bankarization na kumshe da abubuwa da dama. Abu na farko shine tantance waɗannan ma'aikata a kuma tsara su. A halin da ake ciki shirin tanada takardun jerin sunaye na biyan albashin 'yan kwantaragi na ɗaukar dogon lokaci sosai. Yana somawa a makaranta ya zo inspection sannan ya iso ma'aikatar ilimi ta jiha kafin ya iso ma'aikatar ƙasa. Wannan kaɗai yana sa a kai har takwas ko goma ga wata kafin a kammala tanadin takardun biyan albashin. A wannan sabon shiri da muka bulo da shi tare da ma'aikatar ministan kuɗi za mu tsara komi ta na'urar zamani ta yadda za a biya 'yan kwantaragi lokaci guda da ma'aikatan gwamnati domin abu ne mai mahimmanci sosai ga 'yan kwantaragin. Anya a yau Niger Post tana da isassun ma'aikata a cikin duka faɗin ƙasa domin gudanar da wannan aikin. Za mu yi gwajin wannan tsari a nan Yamai domin mu shirya sosai. Za a tattaunawa kan kasafin kuɗi na Niger Post na shekarar 2019. A wannan tattaunawa za a taɓo mayan kalubalen da Niger Post ke fuskanta wato kula da sabbin abokan hulɗa ma'aikata 'yan kwantaragi. Za mu tanadi dukkan abubuwan da ake bukata inda ya kamata a karfafa za mu ƙarfafa da yake mun san yadda aka rarraba 'yan kwantaragi a faɗin ƙasa inda suke da yawa sosai za mu ɗaukar matakai domin komi ya daidai. Menene amfanin wannan tsari na komawa a banki ga jami'an kwantaragi na gwamnati? Daga yanzu za su shiga cikin halin samun albashinsu kan lokaci kuma cikin gaugawa. Wannan shine amfani na farko. Amfani na biyu kudaden rike kwanto dala ɗari ne. Idan shiga uku ko uku da rabi ne, ɗan kwantaragi zai ji a jikinsa, amma dala ɗari ba zai ji ba. Amfani na uku idan mutum na buƙatar sayan ƙananan kayayyaki za mu sauƙaƙa masa. Wato wannan tsari na bankarization zai ba shi damar kasancewa cikin kyakkyawan yanayi na rayuwa. Wanda ya sauka kenan masu sauraro sai a tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya. Ku saurara shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.